وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته لا يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم بردة المدينة البردة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من بعد ما أخبر الأقوام كاهلهم bi anna dinahum al-mu'awwaj lam yaqumi na ba da ma ayatul fil hukm shirk في الأرض من صنمي أتاجد عن طريق أتاجد عن طريق الوحي منحزم من الشياطين يلقوا إسر من حزم نعم من بعد ما أكبر الأقوام كاهنه من بعد ما أكبر الأقوام bayan su mutanen bokan ya ba su labari al-muwajja cewa lalle addinin su karkatacce lam ya kumi ba zai tabbata ba shi boka ya riga gaya wa mutanensa cewa addinin karkatacce lam ya umi ba zai fa tabbata ba wa ba da ma ayyano filku umm. na a shi ne littafin ke magana shi bokan ya ce addinin zai tabbata ba shi ne shi ne littafin ke cewa addinin karkatacce ba wani shi bokan ya ce karkatacce ba wa ba da ma ayyano filku umm. min shuhudin hmm. bayan sun gani sun gani a sararin samaniya sun ga min ufki sun ga min shubin tauraro sun ga taurari wa ba da ma ayanu min ufki a min shubin bayan sun ga taurari eh, fil ufki a sararin samaniya taurarin nan mun ƙaddatu taurarin sun sulmayo daga sama dacewa da abin da ke doron ƙasa na gumaka dacewa da abin da ke doron ƙasa na gumaka faɗowar wannan taurari sai ya dace ya yi daidai da cewa gumaka su ma za su faɗo kenan za a daina bautan gumaka a tauran ƙasa aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam hatta ga da an tariqil wahyi munhazimun hmm. min ash-shayatin har sai da munhazimun min ash-shayatin sai da rusassu daga cikin shaytanu an tariqil wahyi hatta ga da wato haska wayi gari wato ya wato hatta ga da munhazimun min ash-shayatin an riƙe wahayi har sai da rusassu daga cikin shekaru daga hanyar wahayi gada suka wayi gari ya tafi suna bibiyan suna bibiyan isra munhazumi gurbin wanda suka rushe wanda ya rushe yana tsaya bin gurbin wanda ya rushe inda wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan da wannan ya faɗo daga cikin sai shi ma wancan ya faɗo shi ma wancan ya faɗo sai zama to wannan wanda ya faɗo yana bin gurbin wannan yana bin gurbin wannan saboda sun hau sama suna son su dinga sauraron wahayi na'am na'am min ba'di ma akbar al-aqwam fahim bayan su mutanen bukan ya ba su labari bi anna dinuhum mu'awwad cewa bi anna dinuhum mu'awwad cewa lalle addinin su karkatacce lam Bari bare tabbata ba na'am wa da ma ayyanu fil bayan sun riga sun gani a sararin samaniya sun ga mun sun ga tauraro wanda ya sulma yau daga sama waka ma da dacewa da abin da ke doron ƙasa na gunki hatta ga da an tare wahyi hatta sai da munhazimun min ash shafi. har sai da ainihin rusassu daga cikin shedanu an tare wahyi daga barin hanyar wahayi gada gada hmm. yawa yi gari ya rufu wato suna bibiyan gurbin wanda ya rushe Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة نعم. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيه، نعم نعم قال الناظم رضي الله تعالى من قال وانا للتابع من قال والسنة الله يبصر عما يا شيء أكثر الذنوب قيدت قيود الأخلاق أضاء الزمان المغلة الأهد والشرع نعم ينادي بذل يا ذل على بابكم أرجو بأسأله حتى نعم ذهوده بسلوان jahudun jahudun بسلوان salwanin بما ma'asa أي أنا ana ذنوب zunubin ana ذنوب خبر khabarun معروف mubtada mahzuf أنا ana ana zunubin ni ribautaccen zanubi ne ni prisoner ne ni ribautaccen zanubi ne ni wanda aqta'i hannun kurakurai su suka ta shi shi wannan bawa hannun kurakurai suka ta shi zamanin mutum zamanin jinkirin tuba a za'a wato sun tozartar da al'ada alkawari wacce ta da sharadi zamanin jinkiri zamanin jinkirin tuba wato sun tozartar da alkawari da kuma sharadi ko kuma shi wannan bawa shi wannan bawa a za'a al'ada wacce ta shi wannan bawa ya tozartar da alkawari da kuma sharadi Zamanin bugula, zamanin jinkirin tuba ba wannan ya tozartar da alkawarin da kuma sharaɗi a zamani na jinkirin tuba yunadi da zulmin wato yana kira da ainihin kankan da kai shi wannan bawa ne bazman fadli yana cewa ya kuma abota falala wal iza da kyauta akwai abdul akwai bawa alabadu kuma yana nan a wajen kofan hatta ai ya sarayar da alƙalibi nauyinsa wannan bawa ya saukar da nauyinsa a kusa da ku da hudun bisalwani wato mai yawan musu da fita daga zunubi yana yawan inkari ga ka ce mai bawan Allah ka tuba ya ce ina ina nan cikin zunubi yana mai yana mai inkarin fita daga zunubi shi kai mun bi ma amma kuma yana tabbatarwa da kuskuren da yake hmm. baya boyewa tabbas sai kuskure asiru zunubi ana asiru zunubi ni rubutaccen zunubi ne wanda yadul akba'i hannayen kurakurai ayyada suka bai shi Zamanin muhlet wato zamanin jinkirin tuba a za'a ya tozartar da al'ada alƙawari wa shaƙa shari'i ko kuma shi wannan bawa a za a al'ada wa shaƙa ya tozartar da alƙawari da kuma sharaɗi zamanin muhla zamanin jinkirin tuba din nan don kullum ya yi alƙawari ya yi alƙawari da zan mutumin kirki to ya tozartar da wani alƙawari da cikin alƙawari ba yunadi hmm? bi kulli yana ta kira da ainihin kankan da kai ya sani yana cewa ya koma abota falala da kyauta abdul gabawa bawa nan alaba da kuma yana nan a koban ku bawan nan ya kayar da nauye-nauyensa jahudun bi silwani yana ta musu da na fita daga zunubi mukirun bi ma yana mai tabbatarwa da kurakuran da ya yi yana da jahilin haka akwai da ke zuwa fa'il yadda donma ya samu donma zamanul muguna a za al'ahada wa sharda na biyu kuma a za al'ahada wa sharda zamanal ya zama zardu zaman zamanal muguna

duk wanda ya nemi jin daɗin gidan duniya banda lahira ya hallaka man ta samma wa'aza nafsi duk wanda ya saurari wa'azin rai ba tare da tunani na zuciya ba ya faɗa cikin hallaka hmm. man da nafsa duk wanda ya ƙoƙartar da kanshi wajen barin wasannin banza ya tattaro lada hawan ajira. Hmm. ya tattaro lada man lumni fi gawani man duk wanda ya zarge ni fi hawa hurrul gawani a wajen son hur wato kyawawa matan aljanna wato a wajen son kyawawa matan aljanna a gabani waɗanda suka wadatu daga kwalliya hur gargawa na ce hur wato su ne kyawawa matan aljanna algawani wanda suka wadatu daga kwalliya ana kiran mace ganiya idan ta wadatu daga kwalliya ba sai ta yi kwalliya za ta yi kyau ba mafi yawan mata sai an yi shafe-shafe sai an yi makale-makale ake da kyau ita gariya ko da ta sa kaya mai su ba sai kwalliya ba za a gano wannan kyakkyawa ce ita ce ba na kwalliya ba ne ta na Allah da annabi ne su ne ya kira su ne algawani hur kyawawan matan aljanna algawani wanda sun wadatu da kwalliya ganiya alin zina matayen aljanna kyawawan matan aljanna wanda sun wadatu da kwalliya duk wanda ya zarge ni wai a wajen san kyawawa matan aljanna wanda sun wadatu da kwalliya adagawa ya hallaka ya naka zargi da son inna hadha al-amra sahli lalle wannan al'amari kaddara shi a gare ni min rabbi daga ubangiji na al mai budi hmm. hmm. man tasamma dar man tamatta dar duniya duk wanda ya nemi jin daɗin gidan duniya duna ukhra banda lahira adagawa to hakika ya hallaka. man tasamma wa zanat duk wanda ya saurari wa'azin rai ba tare da tunani na zuciya ba ya faɗa cikin hallaka. Nam, man yi jahidu nafsahu. Duk wanda ya ƙoƙartar da kanshi. Wajen barin wasannin banza. Ya tattaro lada. Man ya lumni fil An shafa makulin biyu ne hawan ajira. Hmm. Ya tattaro lada. Duk wanda ya zarge ni a cikin son kyawawa mata aljanna wanda suke sun wadatu da kwalliya. Ya hallaka. Inna hadha al-amra. Lalle wannan al'amari ta tahqu kadarash ajrun ha'u tahqu قدم اش اي اجره لدرين من رب الفتاح لقد أبنجينا الفتاح من بوئس بسم الله الرحمن الرحيم نعم؟ بدوات الجنة إذا إذا إذا أراجع بجنة أنا ميزي wafi zalika faliyar da na fasil da bisu masu kai taɓa nan kudin gazal da kuma jambaki da waye da waye da huda na'am بسم الله الرحمن الرحيم وذهلنا عند اللقاء وكم أذهل الصبا أذهل صبا صبا من الحديد لقاءه وذهلنا من شكلته عند اللقاء أوجه da muka haɗu da kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane sai muka shagaltu da abin nan da ibada wa kam da yawa liqa'u haduwan nan azhala sabban yakan shagaltar da mai bege min alhabib daga masoyinsa yakan shagaltar da mai bege daga masoyinsa wa rajamna min hatta la kalama minna ima'u wa wajamna sai muka yi gum mun kasa magana wa wajamna mun yi gum saboda kwarjini hatta la kalama minna har yanzu zama to babu wata magana gare mu wala ima babu ishara hmm. mun kasa komai to mun zo mun zo can makka mun zo madina wajen manzo sallallahu alaihi wasallam mun kasa magana a wajen haduwa na'am warajana walil qulubi fatat iltifatatan hmm. ilayhi warajana walil qulubi iltifatatun ilayhi hmm. mun dawo daga ainihin madina alhali zukata na ta waiwaye zuwa ga madina wani jisumi in sinahu sannan kuma ga jiki kuma akwai ainihin juyawa shi ma kwakwalwa na to zuciya na ta juyawa shi ma jiki na ta juyawa ana ta tunawa da madina kamar a koma Wata zanilla inda liqa'i wato mun shagaltu a wajen haduwa da masoyi da yawa liqa'u haduwa din nan azhala sabban yakan shagaltar da mai bege min alhabib daga masoyinsa wa radamna min almahabati wa wajabna sai muka yi gum saboda kwarjini hatta la kalama minna har ya zama to babu magana daga gare mu babu ainihin ishara sai muka dawo gida mun gama aiki mun gama aikin haji mun kai ziyara alhali zuka tana ta waiwaye ilai zuwa gare shi shi ma jiki na ta juyowa zuwa gare shi hmm. نعم يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أفرشت بنت أفرشته بنت أخيه فانسلت عن ولد يورى به ويشتوى أفرشته ناشم فأمس بنت أخيه يردن أوانسا ناشم فأم ونم بشيها يردن أوانسا فانسلت عن ولد sai ya juyo daga wani ɗa yura da yi ana hura wuta da shi wa yutawa kuma ana soya ana soya ainihin abubuwa da shi a farsu na shimfiɗa mai binta abdi biyar ɗan uwansa sai ya juya daga ɗa yura da yi ana hura wuta da shi kuma ana soya abu da shi an gane wannan ko na shimfiɗa mai wato mana shi ana magana reshe ne da macen ko eh, shi reshen an shimfiɗa mai biyar ɗan uwansa an shimfiɗa mai ƙananan rassa ƙananan rassa aka shimfiɗa mai sai juya ya haifi ɗa a gani ɗan nan yura biyu ana hura wuta da shi wa yustawa kuma ana gasa nama da shi ko ana soyawa da shi wa marqadin mukulaulakin arja'uhu abin maslaki wa arin murtaka wa marqadin da yawa wani tudu marqab wani tudu mukulaulakin arja'uhu wanda sasanninsa masu santsi ne mukulaulakin eh sasanninsa masu santsi ne musas abul maslaki mai mawuyacin mashiga wa arin mutaka mai mawuyacin mahaya tudu wani irin waje madaukaki wanda sasanninsa muka launa ke harsha uku mai santsin sasanni ne sasannin na da santsi ga tudu da kuma santsi ya yi hawan shi zai kasance Ke su ce mustaf abul maslak mai mawuyacin mashiga sannan wa'arin mutaka mai mawuyacin mahaya kuma wajen shiga wuya wajen hawa wuya ga kuma santsi ga tudu na'am wa shakku ke ali yura zirin nazirin tarbuhu hinan wa hinan la la yura ga kuma wani gangan jiki ga wani mutum ke ali a can wani ya yura na zirin ana ganin shi ga mai kallo duk wani mai kallo yana ganin wannan gangan jiki ne. wato kana ganin shi wani lokaci wani wani lokaci baka ganin shi baka da bugun gida nan akwai wani bai su guda da wani ruwa na so jiran wanda suka kauye da kayan <laughs> na uwan shi sai juya ya haifi wani ɗa shi ne garwashi wuta ya wanda ana hura wuta da shi wa kuma ana soya nama da shi wa marqadin mutazawlak da yawa madaukakin waje tudu wanda sasanninsa mai santsi ne mustaqabil maslak mai mawuyacin mashiga mai mawuyacin mahaya wa shaksu fi alin sannan ga wani gangan jiki a can wani ya ana ganin shi duk wani mai kallo duk da kallo na hango wannan gangan jiki wato kana hango shi wani lokaci wani lokaci ba a ganin shi على إنه إن شاء الله نعم بسم الله الرحمن يعني؟ الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على إن من شاء الهدى فهو مهدى قد تم بالتقوى والظاهر والتدى نعم وبالروح الروح القدس في هدي النبي تدى إيه دليل لسان المجد آم آم يد الندى وآل يد الندى نعم فلا مقول يدفو ولا راغة تصدق نعم على ala inna man sha'al huda ku sa Allah lalle duk wanda yake son shari'a fa huwa al-huda manzo sallallahu alaihi wasallam shine shari'a din gaba daya hadi tamma bi taqwa hakika yayi rawani da tsoron Allah shi manzo Allah yayi rawani da tsoron Allah kuma sanan yayi riga wartada yayi mayafi da tsoron Allah wa bi ruhi ruhi qudus sannan wato wa bi ruhi ruhi qudus yi da ita da ita da bi ruhi ya nemi shiriya da ruhi shine ruhin kudus fi hadari a wajen shiriyansa daliku lisanin mai sakakken harshe ne na daraja wato ce mutum daliku lisan mai fasaha Kulanun daliku lisan ai kulanun fasihun mai sakakken harshen nan na daraja aliyar da mai maɗaukacin hannun kyauta an gane ku yana da maɗaukaki na hannun kyauta falamin wani babu kwaɗan harshe da yake wauta wala rahatu babu tafi da yake damƙa babu wani tafi da zai damƙa gare shi ba wal majidi ne, ku duba da kyau an sa wal majidi munin majidi masjid ali daliqu lisanul majidi da ga bagani da kyau bane daliqu lisanul majidi ba wawan ba wawan na wawan babu daliku lisanin majid mai sakakken harshen nan na daraja ne shi na'am ala inna man sha al-huda ku saurara lalle duk wanda ya so ɗaukaka to annabi shine ɗaukaka sallallahu alaihi wasallam hadisan ma bil taqwa hakika rawani da tsoron Allah wa zahara sannan ya riga wal sada sannan ya yi bayafi wa birrumi ita wato ihtada ya nemi shari'a fi hadayi a cikin shari'a sa bin ruhi da ruhi wani ruhi su? Shi ne ruhi mai tsarki alikul mai sakakken harshe na daraja ali yadin daga mai madaukakin hannun kyauta Bala duk wani yanzu babu kwaɗan harshe da yake yin wauta wala rahatu babu tafi da yake damka hmm? na ku ya bace kenan ya kamata nan da kawai a yi bai ɗaya ne kawai da littafi iri ɗaya yi amfani da iri ɗaya kawai in ma bugun hannun in ma bugun in ma bugun injin ai su masu abin nan masu gun ƙungarin sun tafi tafi yawa sun fi ganin hannun ba kowa iya ba kuma zamanin shi ya fara wucewa wannan bugun yanayin amfani da shi ashirya mafi yawa yanzu ba masu wannan magana bugun hannu zama بسم الله الرحمن الرحيم فلا عن الدنيا رزايا واجب wannan bane ba inda kan a hankali shi wala ka alin duniya inda ka nuna mata wala ka alin duniya razaya faibun nawajibi na hmm. falatan falfulsanu fiha kawabibu kawabibu fatinta wa kadilla hat burukun kawabibu eh, fatinta wa kadilla hat burukun kawabibu wa numta wa kadilla hat amadimu muttafu muttafu falaka an duniya wato yankewanka daga duniya kai bawan Allah ka yanki ba ruwanka da duniya ne razaya musibu ne a wajibu masu yanke mutum musibu ne masu yanke mutum falaha li ahlifi wato ko falaha wato dajinta dajinta ga ma'amma abota addini dajin duniya mai faɗi ne na wajibu mai nisa kuma ma'abota wato masu addini ba su zuwa wajen dajinta ga ma'abota duniya faihun mai faɗi ne hawa zibo masu nisa kuma ga faɗi ga nisa tunda dai akwai faɗi ga nisa kai ma abocin addini ka je wajen ba za ka je ba da ka ba ruwa ma abocin addini da dajinta walakin kada ka yi sakaci kada ka yi rauni balkursan kaga ko ga mashi masu a cikinta duk sun cakuɗa da jini masu a cikin da sun cakuɗa da jini fatinta fitinta ne fitinta fitinta an fitine ka wa kadin lahat buruku alhali walƙiya ya bayyana kawafi wato walƙiya masu yanke rayukan mutane walƙiya masu yanke rayuka wannan ta kayi bacci wa kadin lahat hama'in alhali tantabaru sun yi bacci ah, sun yi kuka tantabaru masu dan murya sun yi kuka malaka an duniya wato yankewanka daga duniya ya zama to razaya musibu a wati masu yanke mutum bala hali halitti wato dajinta ya zama to faihun mai faɗi na wajibu wanda ke masu nisa bi ahalin jin gama abota addini Na sani kada ka yi rauni kaga goron mashi ko kaga goron masu a cikin tagorori a cikinsa kawai masu cakuɗa ne da jini mutunta eh, ita duniya kullum yaƙi ne yaki ne a ita mutuwa mutunta an fitile ka wa lahar ruhu alhali warkiyoyi sun bayyana masu yanke rayukan mutane wato ga gargaɗi nan kuma ka yi bacci wa ƙarna kuma alhali tantabaru ko kuma kurciyoyi kun tafi masu ɗan murya hmm. masu ɗan sauti ƙanna har sun yi kuka جاهلية شيء لتاب الجاهلية والجاهلية باية كانت توقفنا لا جاهلية أما يا بقرة الجاهلية شيء شيء الجاهلية لا جاهلية تيما لما يجي كانت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فتبعه عند الشروط جدية كلاب بن مر أو كلاب بن استنبس wato kilabu bin murrin karnuka na wani mutum ana kiran shi ibn mur ko kuma karnuka na ibn simbis sai suka yi masa asubanci wato suka mamaye shi da asuba a lokacin bullowar rana da safi suka yi masa a wato karnukan ibn mur fasabawa wato suka masa azubanci gudayyar da safe inda ke lokacin bullowa rana mugarrafatan zurqan ka anna uyunaha ha mina zuri wal iya ah, ko nuwara idris mugarrafatan karnukan nan mayun wata karnukan nan abin yin watarwa wato ka san kare aka bar shi cikin yunwa sai ba ka fice shi ga farauta yaya dama su mafarauta an sana so su ci kare ya kama abu gaban shi da yunwa sai daga baya a tura shi kawai daji to zai farauta da kyau an gane ko su karnukan nan abin yunwatarwa ne zurkan masu jan ido an ga kuyuna kai ka ce su ka ce nuwar ka ce fulawa ne na idris fulawa ne na idris wani nau'in fulawa minas zomri minas zumri saboda ainihin tsawa wal iha da kuma saboda tsawa da kuma ishara in za ka shi nan in ka za ka ina shi ya yi ja ɗin nan duk gudu a gane saboda ainihin tsawa da kuma ishara eh. akbara ya fi ha arzaka ka an na ha ala samdi wal akami jazwat wato sai ya juya karan ya taso har riga duk wato kubra ya lullube shi ka annaha wato sai karen ya juya kura ya rinluɗe shi wato ka annaha jazwatu mukubisi ka ce garwashin wuta ne na mai kunna wuta ka ce garwashi ne na mai kunna wuta ala A akan tsauni akan ainihin jigawa wal akam da kuma ainihin tsauni ka ganshi akan storms ƙasa wanda yake mai tsauri ƙasa mai tsauri mai cutu shi da storms kama ce jigawa wal akam kuma tsauni kai ka ce karen ka gashi akan tsauni ka ce wuta ne ka ce garwashin wuta ne na mai kunna wuta saboda ja wa ai kana illa tsailahu hu yawma ko anna yawmahu yubni ramsi imma wantahu yawma anfusi kuma wa ai kana kuma shi karen ya tabbatar illa tsailahu in sun gamu da wayannan da wayannan bakanan anna hu cewa lalle yinin sa wato in ma hu. idan an yi gasan kisa da shi a gane ku in an nemi kashe shi ranar ainihin ranar jina-jina ne wannan rana yau ma'amfus ne ranar mace-mace ne shi mhm. wannan bauna ba zai zama shi ma za a yi buga da shi a gane yau a can wajen lafiya da rams ya tabbatar da in sun gamu da shi lallai yinin sa in ma wanta idan suka nemi kashe shi in ma wanta hu in ta in ya nemi in aka nemi kashe shi yau ma an fusi ranan jina jina ne a can wani lafiya da rims ba a da kenan shi ba zai kare ba zai iya kokarin sa a buga a fa adbarna fa adbara yanzu fa adraknahu ya'khuduna bi-sakit wal-wasana sai suka cin masa suna suna riko da ainihin ƙwaurinsa da kuma jijiyar cinya sun kama ƙaure shi da jijiyar cinya su karnuka din kama shabraqal wuldan kamar yadda ƙananan yara suke keta suke keta tufafin nan na wanda ya dawo daga alhaji alhaji wanda ya dawo daga kudus alhaji wanda ya dawo daga baitul makari irin su irin su yahudawa shi mawaki ne na jahiliya irin ba yahudi din nan ya kai ziyara baitul makari ana kai shi kamar da ban shi alhaji yana kira shi muqaddis an gane ku. sai suka cin masa su karnuka suna kama ainihin ƙwaurinsa da kuma jijiyar cinya kamar yadda ƙananan yara na yahudawa suke kama tufafin alhaji wanda ya je almuqaddas almuqaddis kasan kasan wanda ya zara da bashi muqaddas ai bai albarka ne a wajen sai ya zo kayan sarari za su cuku cuku da shi ana neman albarka saboda oyoyo ga alhaji ya dawo to musamman yan biriya ne su da zama za a kama shi kowa yana zuwa ya biya ya taɓa rigar shi ne kama albarka to haka za ka ga wato su karnukan nan sun gida wannan bauna ɗin ta zama kasa-kasa sun sun dauke shi shi ma ya tabbatar da an kama shi za a yi shirin yaƙi shi ma in ya so a yi kare jini jini eh silahu ibn murrin wato karnuka na ainihin ibn murrin ko karnuka na ibn simbisi sunan wani mutum ne fasa bahu sai ya yi mishi azubanci sai ka kilabu ibn murri karnuka na ibn murri ko kuma karnuka na ibn sindis sai suka yi azubanci ga wannan bauna din da safiya lokacin bullowar rana ka mamaye shi wato su kuma karnukan nan abin yin watarwa ne gajen ido kai ka ce idanuwansu min zumur ka ce nuwaru idris ka ce fulawa ne na ainihin idris saboda ainihin saboda ainihin wato shishitawa an awatawa an zuga shi saboda shishitawa wal iha da kuma ishara fa adbara ya suwa riga sai ya juya wato kura yana lullube shi ka ka ce ka annahu ne ka annaha ya fi dacewa da ka annabu fa'adbara da ya yi fa'adbara ya fi har riga ka ce shi jazwatu mukmisi ka ce garwashin wuta ne na mai kunna wuta ala somit akan ainihin jigawa wal akam da tsauni akan waje mai tsauri mai tudu da kuma tsauni wa ai aikana kuma ya sakankance Allah kalma wato so shi wannan wannan bauna ya sakankance illa kaina cewa in sun gamu da shi inna yau mahu wato ya ce shi ɓaunan cewa idan kan daga suka gamu da shi an na yau mahu cewa lallai yirin sa yau ma an fuse ranar jina-jina ne ranar za a yi mace-mace an gane in ma wanta hu idan ya nemi kashe shi karan a can zirims wato in ya nemi kashe shi kenan in ma wata ya nemi kashe shi kuwa fa adraknahu sai suka cin masa su karnukan suna kama ƙorin shi wannan ta da kuma jijiyar jinya kama shabrakal wurdan kamar yadda kananan yara suke yayi suke cicceta tufafin nan na alhaji wanda ya dawo daga baitul maqdis ما Allah الله كان نعم ne kana so yi barauta ne don kuma shi abin ba barauta ba lalle na gari eh ya baka baka azumi ko idan azumi kuma kai to ba da kake azumi kana da gidan gari shi ma an je da yunwa saboda barauta ne an ba shi abinci ya ci an mage ne suna so mage ne samun beraye sai kullum ka nemo nama da ɗan zuwa kamar ce ke kuɗi Zai ta kallon bera sai bera ya zama abokin wasan shi ma ya ga bera sai ɗan zuwa da shi da bera zai ta wasa da bera kaga ba amfani bai da amfani a gida da gida sai kawai ya zama kwalliya a gida bera ya suna gudun shi ma zai dina zai dina gudun shi za ka ne zai tsaya a ita wasa tare amma da zaran ka bar mage yunwa to berayen gidanka insha Allah ka huta ne hmm. na'am masha Allah wa laka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله